ana ta yin ta kuma wanda suke jin hudubar ba su ne matsalar da ake tattaunawa a kai ba waɗanda ake son masu ji hudubar ba su ma iso ba tukuna to amma dai za a faɗi tazkiratan lil ghafil wa maw'uratan lil aqil don a tuna wa ainihin wanda ya manta wanda kuma ya gafala a faɗakar da shi ya ankar ya gane cewa ibadan nan da yake ta sallah to girman ta ya kai ya ƙara rungume ta da ƙarfi ya kama ta sosai ya yi ta kuma ba kakkautawa bayan Allah sallah dai kamar yadda muka sani ita ce mafi girman ibada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗi a hadisinsa ya ce a cikin al'amuran duniya gaba ɗaya babu abin da aka sa mai sansa kamar mace ta gari sai kuma tarare kuma ya ce an sanya farin ciki na da sanyin idona a cikin sallah duk lokacin da nake sallah in ji manzan Allah kenan yakan ji sanyi a ransa yakan ji hankalinsa ya kwanta duk damuwar da ke ciki sai ya ji ta yayi shi yasa idan wani abu ya dame shi nan da nan kawai sai alwala ya kama sallah yanzu zai manta da duk damuwar da take sa. kawai sallan nan ta mantar da shi shi yasa yake gawa Bilal radiyallahu an yace Bilal je ka tayar mana da iqama ka sa mu ji dadi da wannan sallar mu ji wani hutawa ya a cikin zukatanmu mu wannan ya faru ta yadda wani bawan Allah da cin sahabbai ya ce oh bari ma yi sallah kawai ina ma na yi sallah in ji na huta in samu hutu a cikin raina ba wai ya yi sallah ya ji ya huta kamar yadda wasu ke ganin oh sallah kamar wata wahala ce da idan ka yi ta ka jefar da wannan kwallon mangwaron ka huta da kuda a'a shi yana ji ne ina ma a ce sallah ta zo wata sallah ta iso sallah daga cikin lai ya yi wannan sallah ya samu daɗi a cikin ransa sai ga alamun kamar sauran mutanen da ya faɗi wannan magana a gabansu sun ce to wannan wani irin mutum ne haka ya ce kai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa Bilal Bilal tayar mana da iqama don mu samu wani hutu da daɗi a cikin sallar da zamu yi kuma Allah ya gaya mana mu nemi taimako a wurinsa ta hanyar hakuri da kuma sallah lalle sallah tana da wahala tana da girman sha'ani tana da wahala masu tsoron Allah sune ya kawai ba sa ganin wahalar sallah yasa za ka ga kun zauna kuna hira kuna taɗi a gindin bishiya ko a koma ina ne sai ka ga lokacin sallah yayi an je an ɗauko butoci ana ta alwala amma wani kuma shi ya tashi yana jin ana fara kiran sallah sai ya gaba sai an gama sallah sannan sai ya dawo a cigaba da hira da shi shi sallah ba zai iya ba ta mai girma bayan Allah abin da ke nuna girman sha'anin sallah shine abubuwa da yawa in suka same mu na balahira na bala'o'i na jarabawa daga Allah sai Allah ya ce mu je mu yi sallah don ya yi mana wannan bala'i in aka samu kamfan ruwa damina ta yi karanci ruwan sama yana nema ya ɗauke me aka ce mu yi salatul istisqa mu je mu yi sallah mu roki Allah ya ba shayar da mu ruwa idan rana ta yi kusufi ta yi zazzabi kamar da ake cewa da Hausa me aka ce mu yi saboda Allah ya yi mana wannan bala'i na kusufin rana wanda in ya rike ta ba wanda ya sai sake dawo da haskenta haka za a ci gaba da dare ba ba da kuma a ci gaba da rana ba dare sai aka ce mu yi sallah mu roki Allah gafara ya yi mana wannan bala'i haka nan in wata shi ma yayi yayi khusufi haka aka ce mu yi haka nan idan muna da wata bukata a wurin Allah akwai salatul haja in muka yi wa Allah laifi akwai salatul tauba in muna da wani babban al'amari a gaban mu salatul istikhara aka ce mu yi bayan mun gama azumi aka ce mu je mai sallar idi lokacin abin nan lokacin aikin hajji aka ce mu koma mai sallar idin lahiya waɗannan ibadu ne da aka shar'anta su ta hanyar sallah da suke da lokuta daban-daban sallah ce ibadar da Allah ya gaya mana cewa idan za mu yi ta mu caba ado mu yi kwalliya mu sa tufafi masu kyau mu yi wanka mu sa turare Allah ya ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjid ya ku ayan adam duk lokacin da za ku yi sallah ku yi ado amma yanzu adam mu ya koma sai a biki sai in za mu je office sai in za mu je wani sha'ani da ya zama namu ne za mu nuna kayan da muka ɗinka sabo to a ranar za a ga adam mu a ga wankan mu amma sallah a'a wani daga wurin aikinsa da kayan aikinsa yana ɗoyi yana bunga bunga haka zai rugo ya zo ya sallah sallar ma ta juma'a ma idi ɗaya daga cikin idojin da muke da su guda uku Allah sawake bayan Allah amfanin sallah ba zai kirgu a wannan a wannan a wannan ainihin bigire ba a dan wannan takaccin lokaci amma dai ga dan abin misali sallah ita take hada bawa da ubangijinsa gani ne tsakanin bawa da ubangijinsa idan dan adam yana so ya gana da Allah to fara sallah nan da nan zai gana da Allah saboda abin da ya tabbatar hadisin Aisha radiyallahu anha da Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne sai annabi ya ce to kowa ya san yadda zai ya gana da Allah wace irin ganawa zaka yi da Allah da wasu kaya zaka zaka gana da Allah da wata irin siffa a wani irin nutsuwa na zuciya zaka gana da Allah shin wannan zaka yi ne cikin kaya da kaga dama kuma ainihin tunaninka baya tare da kai lokacin da kake sallah ko kuma yaya sai annabi ce kar ɗayanku ya bayyana karatun alƙur'anin sawa ɗaya idan mutane suka zo masallaci ya zamanto sallah ta warakawai sun kubce musu za su ci ko sallolin su to an hana mutum ya ɗaga murya ya bayyana karatun sallarsa lokacin da yake cikawa wancan na bayyanawa wancan na bayyanawa manzon Allah ya hana wannan kowa ko da raka'ar da za ka kawo din karatunta a bayyana ne to ka je da kanka kawai saboda kar karatunka ya tashwishi wa wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunna mu akan wannan sannan ita sallar nan ita ce mafi girman ibadu da ake na gabbai Abdullahi dan Mas'udin ya tambayi manzan Allah ya Rasulullah a cikin ayyuka da za mu yi na gabobi wani aiki ne Allah ya fi so Manzan Allah ya ce salla a lokacinta salla a lokacinta na biyu shine biyayya wa iyaye na uku kuma jihadi bayan Allah Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa sallah tana hana ayyukan sabo duk mutumin da ya ga yana yawaita aikaci sabo to ya dimanci sallah ya rika yin sallah kamar da manzon Allah ya ce sallu kamar aitumuni usalli insha Allah zai rage wannan ainihin wato saban da yake yi din musamman ma zai yi sallar a lokaci kuma a cikin jama'a a masallaci muna roƙon Allah samu dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin matsayin sallah yadda take take kankare zurban mutum take tafiyar da ainihin laifukan da yayi yake cewa shin ku bani labari mutum ne yake da rafi a kofar gidansa rafi ne yake tafiya ta kofar gidan mutum kullum mutumin nan zai zo ya fada cikin rafin nan yayi wanka har so biyar anya wannan za a samu ragowar datti da annaki a jikinsa kuwa sabu suka ce gaskiya ba za a samu ba to misalin sallolin nan kenan guda biyar da aka fallanta mana duk wanda yake yin su tun daga alwala za a dinga yafe maka kurakuranka abubuwan da kai na kurakure da hannunka kana wanke hannu za a yafe su sai zunubin ya dige da digon ruwa na ƙarshe da ka ainihin yi alwala da shi sannan an ka zo sallah kuma shi ma nan Allah ya yafe maka wannan shine misalin sallolin nan guda biyar da manzon Allah ya bayani sannan mutumin da yake so Allah ya daga darajarsa duniya da lahira to ya riki sallah duk wanda yake son ɗaukaka to dama Allah ya ce izza da ɗaukaka na Allah ne gaba ɗaya to ka nema a wurin Allah ta hanyar yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ba zan nuna muku abin da Allah yake yafe zunuban bayansa da shi ba kuma ya ɗaga darajar su sabai suka ce ya rasulullahi a gaya mana sai ce to yin alwala cikakkiyar alwala lokacin da ba a so lokacin sanyi kenan kar ka yi kwange kar ka yi ciwa-ciwa ka tabbatar da kai alwala cikakkiya sannan kuma takawa da zaka yi zuwa masallaci sannan kuma da zama da zaka yi ka jira sallah ayin sallar azhar watakila baka da wani sha'ani baka da wata harka baka da wani kasuwanci baka da komai ka jira har la'asar an yi sallar magariba ka jira isha'i manzon Allah ce wannan shine ribadi wannan shine ribadi wannan shine ribadi sahabbai sun fahimci wannan karatu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa suka rawaito mana a bayanai suka ƙara mana sharhi Abdullahi dan Mas'ud ke cewa duk wanda yake faranta masa rai wanda yake son ya gamu da Allah gobe alkiyama yana musulmi to ya rika kiyaye waɗannan sallolin da aka fallanta mana idan an kira sallah ya zo masallaci yayi sallah domin Allah ya shar'anta wa annabin mu waɗannan sunnoni na shari'a daga cikin sunnonin shari'a akwai wannan sallah da in aka kira sallah ka zo masallaci ba kai sallah a shagonka ko a gida ko a ofis ɗinka ba yace da za ku yi sallah a gida irin yadda wane ko wancan yake sallah a gida in yi ji lokacin sallah ya yi ba zai zo masallaci ba Ya ce wallahi da kun bar sunnar annabinku da ko za ku bar sunnar annabinku da kun taɓe kun bace kun yi rubushi Ya ce duk mutumin da ya yi alwala daga gida ya kamo hanya ya zo masallaci duk tafiyar da zai yi takun da zai yi ana rubuta masa ainihin wato lada ana fi masa zunubansa har ya zo masallaci haka ya yace mu sahabbai na same mu musu Habbai, na gan mu Habbai, ba wanda yake barin zuwa masallaci yi sallah da shi sai munafiki tataccen munafiki da kowa ya san da ba munafiki ne amma sahabi baya ya sallah a gida Ya ce mutum ne zai rashin lafiya ko kuma ya samu lalura ba zai iya zuwa masallaci da kafansa ba sai ya sa abokansa su riko shi wannan ya rike kafaɗar dama wannan ya rike ta hagu a yi tangire-gire da shi a taho da shi masallaci a aje shi a cikin sahu kar ya sallah a gida da munafiki mu wanda muke sallah a gida ba dalili ba uzuri ba komai bayan Allah bawan Allah kasance mai khushu'i mai kiyaye sallah mai dawama a yin sallah kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da wannan a cikin ainihin hadisin sa a cikin ayoyin sa na alqur'ani manzon Allah ya bayyana a cikin hadisin sa sahabi ya zo yayi sallah manzon Allah ya ce ka je ka sake sallah ba kai sallah ba sahabin annabi ne to ina kuma ga kai da ni za mu yi sallah idan muka ga dama Khalad bin Rafi' jikan sai rawato wannan hadisin saboda mu koya cewa sallar iri da za mu yi dole sai mun koye ta a wurin malamai amma mafi yawanci jama'a suna yin sallah ne kamar ra'aitan nasa kawai kamar da ake cewa saboda haka ka zamanto kaman Urwatu bin Zubair a wurin sallaka Urwatu bin Zubair shine rashin lafiya ta kama shi a kafarsa likitoci suka ce dole kafan nan sai an yanke ta a lokacin kuma babu waɗannan allurai da ake yi don ainihin kashe zafi da ɗauke hankali amma akwai abin da ake ba wa mutum ya sha hankalinsa ya gushe za a yi duk abin da za a yi masa ma bai sani ba aka ce to za mu baka wannan abu ka sha saboda hankalinka ya gushe sai a yanke wannan kafar ya ce a'a shi ba zai sha ba saboda su ba su yarda da irin waɗannan abubuwan ba suna ganin duk abin da ka sha ya kautar da hankalinka giya ce Allah ya gafarta mana mun sha anasiziya mun sha zalakiyan mun sha abubuwa duk an mana su Allah ya fi mana bawan Allah ya ce ku bari idan na fara sallah ku zo ku yi gafartawa suka bari sai da ya kabbata sallah aka zo aka sa abin yankewa aka yanke kafar bai ma san abin da ake yi ba sai da ya gama sallar tsaf sai ya ga ashe bai da kafa daya an cire kafa saboda mai tsabar khushu'i da nutsuwa a cikin sallarsa bawan Allah karka zaman to kamar wanda majnun lela ya ainihin ya ainihin zambe su majnun lela wani wani mutum ne sunansa Qais bin al-Maluh yana da masoyiyarsa ana kiran ta laila za ku dinga ji a larabci ana yawan kawo misali da ita a cewa kullun yadda'i wasalan bi laila wa laila la taqiru lahum bi dhaka kikkawa ce kowa yace shi laila budurwarsa ce amma ita kuma har yanzu bata fitar da saurayi guda ɗaya cewa wannan nake so ba to shi wannan ya riga ya haukace cikin soyayyar laila ya zama mahaukaci har ake ce masa majnunu laila mahaukacin laila wata rana kawai sai ga karen laila ya zo wucewa karanta fa sai ya ce a ah, aiko wannan karen Laila ne bari in bi shi la Allah ya nuna min inda Laila take sai bi bayan karan suna tafiya ya je ya gama ganin Laila suka gama abin su ya dawo ashe a hanyar sai akwai wasu mutane suna sallah sai wani ya ce masa a'a to kai Qais bin malu ya za a zo ka wuce muna sallah ba za ka tsaya mai sallah da kai ba sai ce a ah, yanzu ku kuna sallan amma kun ganni kuna gaban ubangijin kuka ganni ni ina bayan karen lela ban ganku ba munafikai yace ku sake sallah kawai ku munafikai ne yace yanzu san inda kuna son Allah irin yadda nake son lela wallahi ba za ku ganni ba yace amma kana sallah kana gani na ni ban ganka ba saboda tsabu son lela karanta ya rufe min ido kai kuma kana gaban Allah amma idan ka abode yake kana kallon kana kalle kalle bayan Allah in za mu yi sallah mu yi sallah na masu tsoron Allah wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kaman wa'azi amma ka taƙaita kar ka mun dogon wa'azi manzon Allah ya ce masa to kai duka yin sallah sallah na mai ban kwana duk sallar da kai ka ɗauka ita ce sallar ƙarshe ba za ka ƙara wata sallah ba ka san dai dole ka tafi ka bar sallah ko ko ka bar azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i ko asuba dole ka tafi duniyan nan ka bar duniyan nan kuma salloli ana yin su to sallar da za ka yi ka dinga ɗauka wannan sallah ce ta ƙarshe ya kamata ka yi kuɗi ne shago ne aka buɗe aka ce to ga shago kowa ya shiga ya ɗiba amma in ya ɗiba ba zai ƙara dawa ba da Allah mai handama ya zai yi zai rasa mana zai yi ko to wannan sallar da za ka yi ka ɗauka ranka cewa daga wannan sallar ba zan ƙara wata sallah ba zan kuma ga mahalicci na sai ya ce sannan kuma ka riƙa bautawa Allah kamar kana ganin sa sallah daga cikin bauta ce ka riƙa yi kamar Allah na gaban ka yanzu kuma dama Allah na gaban naka shi yasa mai sallah da zaran ya fara Allah sai ya kalle shi Allah ya riƙa kallon sa da zaran ya waiwaya wani abu ya ɗauke mai hankali saboda haka ɗan yake zuwa yake ta wasa wa mutum har sai ya sa shi ya dan waiwaya ya bar kallon inda aka ce ya kalla a sallah shikenan sai Allah daina kallon sa ka bautawa Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin shi yana ganin ka sannan ka ɗebe tsammani da abin da ke hannun mutane kar ka sa kwaɗayin abin da ke hannun mutane zaka zama to mawadaci sai a dinga girmama ka amma da zaran ka ga wannan ka roƙe shi ba naira ɗari biyu da Allah yau ka ga wancan ba naira ɗari biyar ba naira ɗari shikenan sai mutane su zamanta kowa ya ganka ma yana neman ya tsere saboda ka zama ainihin wato mai roƙo sannan ya ce na hore ka a hirɗinka duk abin da ka san mutane suna kawo handari a kansa me yasa ka zama me yasa ne kaza to karkar ka yi shi bayan Allah muna roƙon Allah ya samu daga cikin masallata masu tsare dokokin Allah masu kiyaye sallah masu dawoma a cikin sallah da khushu'i gaba daya hada wa sallu wa sallimu ala nabiyil karim nabiyina habibina muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ربنا ربنا جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن